Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, da kuma 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kuma ana iya samu a wato rediyo alfa na kuma da ke kasar ghana masu na'urar kwamfuta ko a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau litinin biyar ga watan janairu fabrairu na shekarar 2018 ladan ibrahim ayawa ne daga nan birnin washington dc tare da hafsat bello dan mai da ma sauran abokan aiki muke farin cikin da wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa hafsar ba mu kanun labarai sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce amurka tana tunanin takaita ko aza takunkumin sayan man fetur daga venezuela a kokarinta na matsanta wa kasar amurka ta hakikance cewa rasha za ta cika alkawarin da ta yi a karkashin yarjejeniyar da aka yi ta rage amfani da makaman nukiliya da ake kira start a takaice daga yau litinin tunda ita ce rana ta ƙarshe da aka saka domin yin hakan a yau litinin ne a birnin brussels za a fara shari'ar salah abdulsalam ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai hari da aka kai a birnin paris kuma shine kaɗai yake raye to ba da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa gwamnatin jihar ondo ta tabbatar da mutuwar mutane a jihar sakamakon cutar nan ta lasa fiba wato zazzabin lasa Gwamnan jihar Ondo Oluwa Rotumi Akere Dolu ne ya tabbatar da hakan a garin Owo da ke jihar ta Ondo. A kuma a jamhuriyar Nijar kafofin yan labarai masu zaman kansa ne suka shiga yajin aiki ko me ya zafi? An yi eh, manifestation haka. Mu ba su dama ra'ayin nan nasu mutane su ji muna gani kamar tana yawa don saboda wannan ne. Yau ake nema a hana 'yan gidan jarida su ba 'yan ƙasa magana. hawa kuma muna da rahoton kulle jami'ar Madubu adama da ke jihar adamawa sai yusuf aliyu harande da zai shigo da shirin na ilmi garkuwar dan adam amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka tana tunanin takaita ko aza takunkumin sayan man fetur daga Venezuela a kokarinta na matsantawa kasar. Ya bayyana hakan ne a zaman tattaunawar da suka yi da manyan kasar Argentina a jiya Lahadi a ziyarar da ya kai kasar. Ya ce suna ganin yin hakan zai taimaka wajen tilasta wa kasar ta gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci. amma tilasan ya ƙara da cewa yana so a samo hanyoyin da za su rage illar da takunkumin zai haifar ga kamfanonin man amurka da waɗansu ƙasashen da suka dogara da samun mai daga ƙasar ta venezuela venezuela ita ce ƙasa ta uku mafi girma da take saidawa amurka man fetur kuma kamfanonin mai na amurka sun ce hana shigo da man fetur daga ƙasar zai shafi ma'aikata a nan amurka kuma zai sa farashin mai ya ƙaru. amurka ta hakikance cewa rasha za ta cika alkawarin da ta yi a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka yi ta rage amfani da makaman nukiliya da ake kira start a takaice daga yau litinin tunda ita ce rana ta ƙarshe da aka saka domin yin hakan ma'aikatan harkokin wajen amurka ta bayyana a wata sanarwar da ta fitar jiya lahadi cewa duka kasashen biyu za su ci gaba da wa juna bayanai akan makaman kare dangi da suke da su a cikin wata mai zuwa kamar yadda muke muke yi sau biyu a duk shekara a cikin shekaru bakwai da suka gabata bisa yadda yarjejeniyar ta tsara an saka wa sabuwar yarjejeniyar ta start hannu a ranar 8 ga watan afrilun shekarar 2010 a birnin prague kuma aka fara aiwatar da ita a watan fabrairun 2011 yarjejeniyar ta kaida rasha da amurka cewa makaman nukiliya da za su iya mallaka inda ta ce ba za su wuce 1,550 ba hakan ta rage yawan makamai masu linzami da aka dana da waɗanda ma ba dana ba masu cin wato dogon zango kwararru sun ce duk da bambance-bambancen da ke akwai tsakanin moscow da washington akan katsalandan din rasha da ta yi a zaben amurka da rikicin syria da kuma ukraine da sauran batutuwa ganin yadda duka bangarorin ka haɗa kai wajen duba sa ido da tantancewa kan lamarin nukiliya babban abu ne ga tsaro da kwanciyar hankali a faɗin duniya. A yau Litinin ne a birnin Brussels za a fara shari'ar Salah Abdulsalam, ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai harin da aka kai a birnin Paris, kuma shi ne kaɗai yake raye. An tsaurara matakan tsaro a zaman kotun, kuma kotun ta cika makil. Abdulsalam ɗan shekaru 28 ya bayyana a cikin farar riga kuma ba a ɗaure ba, kuma ya ajiye gemu. Jami'an tsaro masu sanye da baƙaƙen kaya suna kewaye da shi. a bayan nan da 'yan jarida suka ba a bayanin da 'yan jarida suka bayar ya ya tashi tsaye a lokacin da alkalin ya umarce shi ya kuma ƙiya yi bayanin ko shi wane ne hakanan wanda ake zargi dan asalin kasar tunisia sofian ayari dan shekaru 24 ma ya halarci zaman kotun zaman kotun na kwanaki hudu zai dubi harin da aka kai a watan nuwambar shekarar 2015 wanda ya kashe mutane 130 a birnin paris ba wanda kuma aka ce abdulsalam shine kadai wanda ya tsira a cikin waɗanda suka kai harin amma shari'ar za ta fi mai da hankali ne kan musayar wuta da ya yi da 'yan sanda a watan maris a lokacin da ake neman shi duk da haka ana sa ido sosai kan shari'ar da fatan za a sami ƙarin bayanai dangane da dangantakar harin da aka kai a paris da kuma wanda aka kai a tashoshin jirgin ƙasa da na sama a birnin brussels a shekara ta 2016 Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sanarwar da aka baya a yau litinin cewa ɗaya daga cikin manyan jami'an koriya ta arewa zai halarci wasannin olympic da za a yi a birnin pyeongchang da ke koriya ta kudu na janyo sa ran cewa za a samu sasantawar diplomasiya tsakanin kasashen biyu ma'aikatar haɗaka ta koriya ta kudu ta ce ta tabbatar da cewa kim jong nam shugaban majalisar dokokin koriya ta arewa shine zai jagoranci tawagar kasar a bikin buɗe wasannin da za a yi a ranar juma'a mai zuwa idan allah ya kai mu gwamnatin na sa ran wannan ziyarar da manyan jami'an koriya ta arewa za su kai za ta taimaka wajen yin wasa a pyeongchang cikin kwanciyar hankali da lumana tare da dawo da zaman lafiya tsakanin kasashen koriya a cewar big t hau mai magana da yawon ma'aikatar haɗaka hawa kuma shugaban koriya ta kudu moon in da mataimakin shugaban amurka mike pence da prime minister na japan shinzo abe duk za su halarta wanda zai ba da damar a gudanar da tattaunawar diplomasiya a gefen wasannin labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da rahotar mutuwar wasu mutane a jihar Ondo sakamakon zazzabin wato lasa wadda ake ce ma lasa fiba ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin jihar Ondo ta tabbatar da cewa a cikin mutane 200 da ke fama da cutar lasa fiba ƙananan hukumomi takwas a jihar Ondo sun mutu. Gwamnan jihar Ondo Oluwa Rotumi a Kere dolu ne ya tabbatar da hakan a garin Owo da ke jihar ta Ondo. A total number of 102 suspected cases were reported in eight of our local government areas. Laboratory results have been received for 79 of the cases while results of the remaining cases are still being expected. 36 out of the 79 reports from the laboratory have been confirmed with Oluwaro deaths recorded. Gwamna Akeredolu ya ce an karbi mutane 200 da ake tuhuma suna dauke da zazzabin lasa fiba daga kananan hukumomi takwas na jihar. An karbi sakamakon mutane 79 ana jiran sakamakon binciken sauran mutane daga ɗakin bincike wato laboratory inda an ka tabbatar da mutane 36 daga cikin 79 na dauke da zazzabin lasa fiba. Ana yi musu jinya a babbar asibitin Owo sannan mutane tara a cikinsu sun mutu. Ya ce tuni aka baza jami'an kiwon lafiya a cikin ƙananan hukumomi goma sha takwas da ke jihar ta Ondo don shawo kan bazuwar cutar ta lasa ba. Gwamnan na jihar Ondo ya buƙaci jama'ar jihar ta Ondo da su garzaya asibiti mafi kusa da su da zaran sun fara jin wani zazzaɓi. don a bincika da wuri kana su sanar da jami'an kiwon lafiya mafi kusa da zaran sun ga wani ya fara zazzabin a dalu ya yi kira ga jama'ar da ke zaune a jihar ta ondo da su yi nisa da ci mu'amala ko safarar namun daji don gudun yada wannan cuta ta lasa fiba wannan dai ba shine karon farko ba da wannan cutar ta lasa fiba da aka alakanta samunta ga wani nau'i na beraye ke halakan mutane a wasu jihohin najeriya hassan umar tambuwal muryar amurka daga Ibadan a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin. Amin, amin, suma amin ya Allah. To daga batun mutuwar cutar lassa ba sai kuma kulla jami'ar Adamu Madubo da aka yi sakamakon tashin hankalin da ya barge a jami'ar wanda ya sanadiyar mutuwar mutum guda. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. rahotanni mako da yana cewa wannan sabon rikici da ke da saba da addini ya koma barke ne a daren jiya lahadi a tsakanin ɗalibai bisa zargin cewa an yi batanci ga annabi muhammad da ake zargin wani ɗalibi ya yi a kafar sada zumunta ta wazof lamarin da kuwa ja kone-kone da ma lalata dukiya kawo yanzu tuni ma hukumomin jami'ar ta modibo adama suka ba da sanarwar rufe jami'ar nan take tare mako da tabbatar da rasuwar ɗalibi guda dr haruna lawal da ke ma zama shugaban sashen kula da ɗalibai na jami'ar modibo adama ya min ƙarin haske game da abin da ya faru da kuma halin da ake ciki. Eh, yanzu an rufe makarantar modibo adama university of technology yola bisa abin da ya faru jiya da daddare wani mataki kuma ka ɗauka a jami'a domin tabbatar da zaman lafiya? Eh, akwai jami'an tsaro duka ah, da sss da police da civil defense nan da internal security da muke da shi na makaranta duka suna ciki yanzu suna zagayawa sannan yaran an ba su zuwa karfe biyu na rana kowa ya kwashe kayan shi koma gida. Wasu sun ce ɗalibai biyu aka kashe wasu sun ce ya fi haka kamar a san rayuka kuma fa. Eh akwai kasan eh, da aka fara rigima a cikin makaranta yara sun fita waje. To a wajen da suka fita akwai wannan unguwa ta Sangere wanda suke gefen mu. To sun dan samu hargitsi tsakanin su da mutanen Sangere da sauran yaran makaranta. Akwai yaro ɗaya da ya aka jimar ciwo an shigo da shi cikin makaranta amma an kai shi asibiti a cikin Federal Medical Center. amma cikin kuntun ubangiji ɗazu da safe ya rasu yaro ɗaya. Kawo yanzu dai tuni ma har ɗaliban sun sama ficewa daga jami'ar yayin da kuwa aka tura karin jami'an tsaro domin tabbatar da doka da oda kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama sp usman abubakar ke bayani kawai yanzu wani hali ake ciki akwai wanda aka kama kuma wani hali ake ciki eh ka san abu da student da ne wannan dole sai mun dauki lokaci kuma ba abu ne wanda ake da garaje ba amma muna nan komai abin bukatar mu shine a samu zaman lafiya a nan makarantar kuma abin da aka samu kuma a yanzu kenan jiya ya faru da dare kawo yanzu nan muna son mu mai da zaman lafiya na cikin makarantar batu maganan um, uh, gine-gine ko kuma irin barnar da su da suka yi muna nan muna daukan lokaci domin tabbatar da yin abin da ya faru. Wannan ne dai karon farko da ma aka samu tashin hankali a wannan jami'ar tun bayan sauyawa jami'ar suna daga jami'ar kimiyya da fasaha ta Federal University of Technology zuwa jami'ar Modibo Adama University of Technology Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Shin yara Allah na nan manyan gobe, yan yara ma iyaye, kumi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Habayara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. habayara manyan gobe, Allah na to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. ku malaman makaranta, ‘yan yara ku ma iyaye. To yanzu bari mu shiga makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar inda kafin yada labarai masu zaman kansu ke yajin aikin wuni guda. Ko me ya zafi? Ga su lamu da barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gidajen rediyoyi da na talabijin sama da goma ne da ke nan yamai suka dakatar da shirye-shirye a wannan rana ta litinin biyar ga watan Fabrairu a yajin aikin awoyi 24 da kungiyar mamallaka kafafe masu zaman kansu ta kira. da zamar nuna wa gwamnatin Nijar damuwa akan wannan mataki da take yi wa kallon wani bita da kulle kamar yadda Abdulrahman Mustafa Zangoma ke bayyana min jim kaɗan bayan wata sanarwar da kungiyar ta fitar. A ka'ida wannan ba matsala ba ce, amma wanda ya saba biya kowace shekara da kwai takarrodi da kai komi kan bacci wannan a kama takarda a ce maka shekara hudu ko shekara biyar a za a sake sake diba a ga ka biya ko ba a biya ba. kenan muna tsammani akwai akwai zance a kasa zancen shine yau kun san ana zancen ruwa eh, da finance waga ta 2018 kun ga tashi hankalin da ke na kawo wurin kungiyoyin horo hula wurin 'yan siyasa mu kamfanin gidan jarida aikin mu ne in an ce an yi eh, manifestation haka mu ba su dama ra'ayin nan nasu mutane su ji muna gani kamar tana yawa don saboda wannan ne yau ake nema a hana 'yan gidan jarida su ba 'yan ƙasa magana galibin jaridun da ke fitowa a kowane farkon mako sun jingine ayyuka a yau litinin matakin da mawallafin jaridar lebanon musa aksar ya ce ba zai yi wa hukumomi daɗi ba. In ka duba a duniya muna tare da mayan-mayan mutane 'yan jarida waɗanda suke kama mana aiki ba sauraron talaka amma kuma mu sun saurare mu. Doka ba ta ce ba a zo a yi bincike haka. Binciken ma kamfani waɗannan mayan-mayan kamfani ne ake ma. Sai aka zo aka ɗauko wannan dande a yi kurjin eh, musa a sa mu ji tsoro wannan al'amari na kwaruwa ne a wani lokacin da ma'aikatar ministan sadarwa ta kafa kwamitin tantance 'yan takarar zaben wakilai a hukumar sadarwa ta CSA cikin wani yanayin da ake zargin ya saba wa tsarin mulkin ƙasa in ji Bubakar Jallo wani dan rajin kare 'yancin 'yan jarida babban kundin ƙasa wanda ake cewa constitution wanda aka rantse ma'ikwanta suka sha ƙurani akan shi shi ya ba da ka'idodi ya ba da hanyoyin da ya kamata a yi zaɓe yau shekara da shekaru sai in ce fiye da goma sha biyar akwai yadda muke zaɓe wato ƙungiyoyi ne na masu zaman kansu su ne ke tara su ce cikinsu wane ne ke so ya je sai mu zo mu yi zaɓe kuma mu tura ma ma'ikwanta sunayen da mutane muka zaɓa waɗanda muka yarda da su waɗanda za su mu amma wannan tsarin sabo da ya hito dibi muke murɗiya ce ake so a yi domin jin matsayin gwamnatin Nijar na tuntuɓi babban magatakardar ofishin ministan sadarwa Abdullahi Kulibali ta waya to amma ya ce da ni yana cikin wani taro zai waiwaye ni idan ya kammala. A ma'aikatar kula da karɓar harashi da JE kuwa jami'in hulɗa da 'yan jarida Hafizu Abdu ya buƙaci in ba shi lokaci idan ya daidaita al'amura zai kira ni. Sai dai har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban ji komai daga gare su ba. a wani labarin na daban 'yan sanda sun cafke wasu 'yan adawa cikinsu har da shugaban jam'iyyar pnpd a kalkasa a cikin daren jiya yayin da suke ci gaba da zaman dirshan ɗin da suka fara gudanarwa a safiyar jiyan lahadi a dandalin plastumo da ke nan yamai da nufin nuna ƙin jinin tsarin kasafin kudaden 2018 ya zuwa yanzu ba a bayyana abin da ake zargin su da aikatawa ba in ji wata kusa a ƙawancen jam'iyyun adawa na fuwa sule mummuni barma

har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu nan agogo ce karfe goma na safe da minti goma sha takwas. Ga kuma shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa. Jama'a ma sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin. Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za ku ji cewar al'ummar Najeriya na ci gaba da kokawa dangane da yadda taɓarɓarewar ilimi a ƙasar ke sake ɗaukan sabon salo. idan aka yi la'akari da yadda matsalar yajin aikin malaman makarantun gaba da sakandare ke yi a ƙasar. Shin wace irin rawa hakan yake takawa wajen koma bayan ɓangaren ilimi a ƙasar? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Nasiru Adamu El Hikaya, ya samu zantawa da Farfesa Muhammad Mustapha Gwadabe na sashen tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. wanda ya mana ƙarin haske dangane da wasu kaɗan daga cikin dalilan da suke tursasa musu shiga yajin aiki. Ba cikin son ransu ba, balle uwa uba ɗalibai da ma iyayensu. yakan eh waɗansu mukan ja kunne saboda ita rayuwar nan ya zamo sai an ciza wani lokaci kuma an dan saki saboda eh, duk abin da mutum zai yi kamata ya duba cewa yanayi ne don kishi ba yanayi ne don barna ba To wasu lokuta in an hangi cewa waɗansu abubuwan akan yi su ne saboda wani jan hankali daban mukan ce a wannan gaskiya bai kamata ba ba shi da ah, mahimmanci don wani abin an yi za ga ya cutar da kowane ɓangare ne ya cutar da ah, su kansu masu karatun ya cutar da malaman kuma ya cutar da shi ainihin a ah, harka aikin ta malanta ɗin. To aka samu irin wannan akan yi jakunne cewa a kamata ya yi tunani kar a yi hanzarin ɗaukan wani irin hukunci wanda ba shi zai taimaka ba. A takaice ku malaman jami'a me yake damun ku ne yawanci abun ya zama kamar al'ada. Zai yi wuya a kai wasu watanni ko shekara ba tare da an yi yajin aikin malaman jami'o'i ba a Najeriya. Wato malam Nasiru abin da yake faruwa shine in ka duba ba ma wai yajin aiki na malaman makaranta ba wato gaba ɗaya yanayin yadda ake tafi da al'amura a Najeriya wani lokacin za ga abin takaici ne amma muka tsaya ga makaranta kawai sai ka ga cewa wato duk wanda yake jami'o'i na ƙasar nan ya san cewa wato akwai abubuwa da yawa da zama dai kawai ake saboda ya zama dole a yi rayuwa mu da muke aiki a wajen ya zama to aikin mu ne jinin mu ne tsokon mu ne dole ne mai babu yadda za mu amma akwai abubuwa da yawa wanda suke ana ji ana gani babu shi ba kuma wai ba za a iya samarwa ba ne a'a ba a ga damar a samar ba ne wani lokaci za ga laifuffukan ba wai ma daga gwamnati ba ne har daga gare mu wanda suke shugabancin makarantu za ga akwai wannan abin a jikinmu to kai malamin makaranta kana zaune kana koyar da yara amma wato wajen library na kama da yara za ka ba da ake je su yi babu shi wajen da zai zama to yara zan samu sai wata dama kara samun wani kwazo nasu na kansu duk ba ba kamar laboratory kamar ajujuwan yara da suke karatu kamar makwancin yara kamar wajen da yara suke zagawa bayan gida da sauransu kamar wajen da ya kamata yara su rinka dan wasa na motsa jinin su kamar wajen da ya kamata yara su rinka abubuwa ne na dan rayuwa ko yan kalle kalle ko wani abu komai zaka gan shi babu tsari ba a damu da shi ba gwamnatin nan bisa ka'ida ta duniya an ce akwai wani kaso da ya kamata ake ajiye wa bangaren ilimi gwamnati ba su damu ba ba ta yi me yasa ba sa yi yawanci 'ya'yansu ba sa wannan waje abin da zai baka takaici shine cewa sukan ɗauki yaransu su kai su wasu kasashen da yanayin koyarwa da abubuwan da ake koro bai kai na yadda yake a nan ba yaro zai je waje ya dawo amma za a ga cewa da abin da ya koya in ya dawo ya bambanta da yanayin da muka samu kan a ciki na wannan to harka aiki ma za ta yi mishi wahala nan. yawancin yaran su dama ba su zama To abin da yake jawo yawan tashi hankali da yajin aiki da kake gina faruwa wato rikon kai na kashi da aka harka ilimi ba wanda ya damu da shi bayan kuma ilimin nan ba abin da ya fi shi muhimmanci saboda baka gina al'umma in babu ilimi so a takaice in ka duba abin da yake jawo tashin hankalin shine wato rashin kulawa kuma ba za baka ba fahimci wani abu ba yawancin mutane sukan ɗauka cewa wato yajin aiki kawai ɗalibai yakan shafa wallahi tallahi ma nasir mu kan malaman yana shafar mu yanzu akwai da yawa daga cikin tunda malaman kashi kashi ne akwai wanda suke eh, na ƙasa ne suna makaranta suna karatu har yanzu su kansu an je yajin aiki ai yana shafar su karatun su yana tsayawa shafar ta su ma wato ya fi ya cutarwa saboda sukan zamanto malalata na farko zai zamanto karatun ma da za su dan su koyar ba za su iya yi ba na biyu karatun da za su dan su ci da kansu gaba ba za su iya yi ba to kaga an sake ci baya kenan gaba to wato eh, waɗannan abubuwan su ne sukan jawo kaga malaman makaranta a kowane lokaci sukan ta gwara ma tsayi da aiki na tsaye da aikin mutan gari su san cewa fa abin da yake faruwa in sun san abin da yake faruwa wanda suke kusanci da gwamnati ko kuma wanda suke cin gwamnati su yi la'akari san abin da ya kamata a yi. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin. Muna mika godiya ta musamman ga bakon namu. Farfesa Muhammad Mustapha Gwadabe na sashen tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar kwalambiya Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don ka... da Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma mun zo ga saƙonin da ku masu sauro kuka aiko mana. Sakon farko ya fito ne daga gurin Yusuf M. Ramadan mai gombawa da Ado Salati goma ga annabar Jau suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata ta taimaka ta kawo ƙarshen matsalar man fetur a Najeriya ganin yadda talakawa suke ta shan wahala. A ƙarshe muke fatan gwamnatin Najeriya za ta yi wani abu domin kawo ƙarshen matsalar. Sai kuma sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku sake isar mana da koken gyaran makaranta makarantar sakandare a garin Faki zuwa ga gwamna Nasiru 'yan Rufa'i akan mummunar lalacewar da ta yi. Mun bi duk hanyoyin da suka dace wajen mika kokenmu, amma har yanzu shiru muke ji. sako daga iso da yallafa ki sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa sasantawa tsakanin gwamnan jihar kano abdullahi ganduje da sanata rabiu musa kwankwaso da wasu manyan fitattun 'yan siyasa ke yi abu ne mai kyau da fatar allah ya sa a cimma daidaito tsakaninsu sako daga salihu isa fana da hassan shushana da amadu dodo mai gwaza sako na gaba ya ce hakika rashin aikin yi ya yi kamari a tsakanin 'yan najeriya musamman matasa don haka muke kira ga gwamnati da sauran masu hannu da shuni da su taimaka wa marasa aikin yi sako daga naziru abubakar sabo gusau sako na gaba ya ce assalamu alaikum muryar amurka a gaskiya yajin aikin yi da kafafen yada labarai na talabijin da rediyo da yan jaridu masu zaman kansu suka tsunduma a jamhuriyar niger sakamakon musgunawar da suke fuskanta daga mahukuntan kasar abin allah wadai ne da jimami muna kira ga gwamnatin niger da ta daina gallazawa yan jaridun da ke aiki a kasarta da samun ci gaba mai ma'ana sako daga amadu abacha mace katsina jihar yobe sako na ƙarshe ya fito daga umar bello maduba wuri birji zargin da wani ɗan majalisar dattawa ya yi wa gwamnan jihar zamfara na hannu a cikin badakalar satan shanu abin takaici ne domin bai kamata ya fito fili ya yi wannan zargi ba abin da ya kamata shi ne ya nemi hanyar yin binciken wannan zargi idan aka samu gwamna da laifi sai a tsige shi domin ya fuskanci shari'a. To ma da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. An kashe ɗaya daga cikin manyan masu binciken haramtaccen cinikin hauren giwa a duniya da na karkanda. An samu Esmond Bradley Martin a mace a gidansa da alamun an daba masa wuka a wuyansa a ranar Lahadi a birnin Nairobi. An san Esmond haifaffen Amurka mai shekaru 75 da aiki ta karkashin kasa wanda ya bankaɗo asirin masu haramtaccen cinikin hauren giwa. Shugabar ma'aikatar Wildlife Direct, Paula Kahumbu, ta ce binciken Martins ya taimaka wajen bankaɗo asirin masu cinikin da ke Amurka, Congo, Vietnam, Nigeria, angola china da kuma myanmar daga baya-bayan nan aikin shi ya zama dole akan hukuncin da china ta yanke na hana sai da hauren giwa ta haramtacciyar hanya a shekarar 1993 sanarwar da aka bayar a yau litinin cewa ɗaya daga cikin manyan jami'an koriya ta arewa zai halarci wasannin olympics da za a yi a birnin pyeongchang da ke koriya ta kudu na janyo sa ran cewa za a samu sasantawar diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu a yau litinin ne a birnin brussels za a fara shari'ar salah abdulsalam ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai harin da aka kai a birnin paris kuma shine kaɗai yake raye an tsaurara matakan tsaro a zaman kotun kotun kuma ta cika makil to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma idan an jima a cikin shirin mu na dare muna so ne ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ya kuke ganin amfani da hanyar sadarwa ta zamani musamman wato hanyar sadarwar whatsapp wajen yada labaran ƙarya. kuma kafin mu tashi bari mu mika sakon ta'aziyar mu ga iyalan gidan danyaya a unguwar tukura a garin kwantagora na rasuwan alhaji abdullahi danyaya tsohon kwamishinan zaɓe a jihohin kano da nasarawa ubangiji allah ya ji kansa ya ƙara hankurin wannan rashin yanzu a madon kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita hafsat bello dan mai soro da ta taimaka mana wajen gabatar da shirin sai julie gresham da ta bada umarni da injiniyan mu dan ni ladan ibrahim ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa domin ko yanzu ga usman nan da safina sun shirya tsaf domin gabatar da shirin yau da gobe a yi sauraro lafiya